الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da للتاسع عشرين littafin ishiriniya ايو ان شاء الله زامو درسينا اكرين دبيا وزامو تعشي اوامر مولاه لديه مطاعة ستبدي مزاياه العلية ساعة خبيئته عند الاله شفاعة لامته والجاه يبنى ويبسخ فلله عبد ما ماكن كم منه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a hazarhu da'atun wanda da'an da yake wa Allah subhanahu wata'ala a hazarhu ta rabbantar da shi wato ta sa ya samu ɗaukaka awamiru maulahu umarni na ubangijinsa wato umarnin Allah subhanahu wata'ala muta'atun abun bi ne ladaihi a gari. shi wato yana bin Allah subhanahu wata'ala sau da kafa wannan shi yake nuna biyayyan ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake sa ka samu daraja a wurinsa shi yasa ai ta da'a ma ake cewa ta kurba kusanci kawai dan na ha tuqarribu ka ila Allah azza wa jalla da da'a tana kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala eh, a cikin hadisi kudusi kuma ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu alayhi ba na dai bauta ne da wani abu ba sai da abin da na fallanta masa wato bai kusance ni ba haka ambaci bautan da ta karro neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala bawa na bai nemi ya kusance ni wani abu ba sama da abin da na fallanta masa da aka duk mutumin da yake bautan Allah subhanahu wataala to yana neman kusanci ne zuwa ga zuwa ga Allah ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila mala'iku kuma suna ibada ne don suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an da yake wa Allah subhanahu wata'ala shi ya kusanta shi zuwa ga ubangiji ta'ala har ya samu daukakan da ya samu kuma shi yasa bayan ya samu wannan daukakan ma yake nafila doguwa fiye da kowa har kafafuwan su dinga kumbura sallallahu alaihi wasallam har ma su fashi har Aisha take ya zaka dora wa kanka wannan bayan ubangiji ta'ala ya gafarta maka zunubanka gaba daya sai ce afala akunu abdan shakuran ba zan zama ba min godiya wa Allah subhanahu wataala ya mujallin sa ba zaka iya bin sa ba kafin ka sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud ma da yace wallahi saura kadan ne wani mummunan abu aka ce mai ce wallahi da na juya na bashi ta buɗe bakara na ciko in ya zo tsakiya in ya zo karshe ya sake buɗe al'imrana ta ce in ya gama ta sake buɗe sa'i duk a tsayuwa guda ɗaya ya karisa suratul nishayi. to kaga da'an da kake wa ubangiji ta'ala da tsoron Allah ka shine yake ɗaukaka darajan ka wajen Allah yasa ubangiji ta'ala ce inna akramakum inda Allah ya ku, wanda ya fi ku da aurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah to ya fi kowa jin tsoron Allah yasa ya fi kowa da'a da nisantan duk wani abu wanda za a ce na sabon Allah ne idan kana son ɗaukaka a wurin Allah ta'ala to ka nisanci saba masa kuma ka dinga bauta masa na masa biyayya sau da kafa da ka samu izza wato da ɗaukaka a wajen Allah ta'ala sai ce ka tubdi mazayahu aliyata sa'atun sa'atun tashin alkiyama satubbi za ta bayyana da mazayahu darajojinsa al'aliyata maɗaukaka wato duk anan duniya abin kake gani kaɗan ne sai ma an je alkiyama za ka ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wato aka zo aka haɗu a farfajiyar alkiyama aka rasa wanda zai ceci al'umma kowa kowane annabin an je zai ce bai zai iya ba a lokacin manzon su shi kuma zai ceci al'umma din kuma ba shi a kaga wannan maziya ce wanda babu wani annabi mai wannan darajar sai shi sannan lokacin da za a bashi waɗo hamdi wato tutan yabo kowane annabi yana ƙarƙashin wannan tuta ɗin shi za a fara buɗe kofan aljanna ya shiga shi ya fi kowa yawan mabiya irin wannan darajojin sai an ji lahira a gansu shi yasa duk darajar da yake da shi a duniya to kaɗan ka gani amma maza ya hul aliyata fa'atun alƙiyama ita za ta bayyanar da wato darajojinsa masu yawa mazaya jam'u maziyya ne ita ce wata daraja da kake kanta da ita eh, ko da wani ya fi ka daraja to kai kuma kana da wasu darajojin wanda wancan bai shi shi manzo ma bayan ya fi kowa darajan kuma yana da wasu darajojin kuma da wanda wani kuma ba zai samu wannan darajan ba satubdi ma'anansa satuzhir za ta bayyana kamar da ke cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lan tuzawwiji ويأتيك بالأخبار من لن من لن تزل له ويأتيك بالأخبار من لن تزل له بتاتا ولن تضرل له وقت موعده وذاك labari na duniya ko baka neme su ba ba za ka same su sai dai ba babban al'amari ne ya faru ba wanda ya tafiya baka ba shi guzuri ba sai kawo maka sai ji ya kawo maka labari ni abun muhimmi ne ko ba ka shiga social midiya muhimman labaran da za ka san su ba sai ka shagaltar da kanka wannan ba ya ce khabi'atuhu abubuwan da aka ɓoye masa inda lahi a wurin Allah shafa'atun ko kuma khabi'atu abun da aka ɓoye masa inda lahi a wajen Allah ta'ala shafa'atun shi ne ceto li ummatihi ga al'ummasa wato nan addu'a ake nufi akwai wata addu'a da aka ɓoye masa ta musamman ko kuma wanda shi ya ɓoye wa kansa bai bayyana ta a nan duniya ba sai ya je lahira sai bayyana ta domin ya ceci al'ummar sa da ita kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim da kulli nabiyin da'awatun mustajabatun wa inni ikhtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah kowane annabi yana da yana da addu'an da in yayi ta za a amsa masa kai yake to fata'ajjala kullu da bi da'awati ko ne annabi ya gaggawa tun a nan duniya yayi addu'a ita ne kuma na ɓoye ta wannan addu'a ban yi ta ba domin ta zama ceto ga ta, ya ji lahira ya roki Allah ta'ala ya bashi ceton al'ummarsa ya ɓoye wannan addu'a kuma yace wa hiya tun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a yace in Allah ya da duk wanda ya mutu daga al'ummata bai yi wa Allah shirka ba sai ya samu wannan ceto wannan ita ce khabi'a wato abin da ya koye na addu'a wanda kowane annabi ya riga ya yi shi kuma ya tanadi sa don wato ceto ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam wannan kuma saboda tausayin al'umma sa da yake da son al'umma yasa ya ajiye wannan addu'an sai a lahira yace wal jahu al furma shine daukaka yubna akan gina ta wa yufsahu kuma ana rusa ta alfasku shine fata wato ita daraja shine alja akan gina ta kuma akan rusa akwai abubuwan da za ka dinga yi da sababin su sai Allah ta'ala ya ɗaukaka ka akwai abin da kuma in ka yi shi ko ka da ɗaukakan ɗaukakan sai ta rushe kai wani abun kunya ko abin da zai zub da mutunci ko makamancin wannan to manzala ta suma ya gina darajansa saboda bautan Allah ta'ala da ya ta yi da da'awa da ya ta yi Allah sai ɗaukaka darajansa har ya bashi ceto ma ta al'umma gaba ɗaya to wani kuma za ka samu Allah ya yi shi musulmi amma bai rike musuluncinsa ba to kaga wannan yana yana yana me yana warware darajar da Allah ya bashi sai kaga ba da izza ubangiji ta zace bi falillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin mu'min yana da izza manzo sun ya ce al mu'minu la yuzallu mu'mini baya ɗaukan kaskanci ba kaskantar da shi amma ya ga wani mu'minin kuma ya kaskanta ya walakanta kansa da ya ke addininsa komin talaucinsa wallahi musuluncin sai ya jini a fuskansa ya jini a fuskansa da zai zama walakancacce a duniya ma da zai rike makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u wanda manzo sama ya zo da su da ba zai walakanta a duniya don makarimul akhlaq taqimin masail su kyawawan ɗabi'u suna kare mutum daga walakanci daga walakanta a duniya da su ne Khadija ta kafa dalili da hujja na cewa wannan da ya zuwa manzala sa sama a garu hira ba aljani bane mala'ika ne don lokaci ya ce kashito ala nafsi na tsora cewa kaina ba malaka juri ya zo masa ya matse shi ya saukar masa da ayoyi biyar na farko na suratul alaq amma sai ta ce kalla la yukzika Allahu abadan fa innaka la taslu rahima wa taqri dhayfa wa wa tahmilu kalla وتعين على ala الحق haqq الحديث وتؤدي الأمانة ta kirga makarimul akhlaq manyan ɗabi'u. ba Allah ta'ala bai zai wadakanta ka ba har abada ba zai kaskanta da kai ba har abada bai zai kunyata ka ba har abada inji Khadija me yasa saboda kana sadar da zumunci kana karrama bako kana ɗaukar nauyin mutane kana kana yayo mutum damuwa in ya zo maka da damuwa ta masifa ta same shi kana kana gaskiyar magana in zaka faɗi magana gaskiya kake kana da riƙon amana sai ta zai lissafawa to wayannan duk wanda ya kwanto da su ubangiji Tala zai kare shi to idan ka karke addininka, karke ɗabi'u masu kyau to kana gina darajan ka ne daga lokacin da ka saki addinin kuma ko ba ruwanka da gyara ɗabi'unka da halayenka ka walakanta kanka to kuma sai ka walakanta nan kuma ka rusa darajan da ubangiji ta'ala ya baka kamar yadda sinama yake cewa nanu qaumun a'adana bil islami wa mahmad tagayna al izza bi ghayrihi Allah mu mutane da Allah ta'ala ya ɗaukaka mu da musulunci in mun nemi ɗaukakan ta wata hanya ba ta musulunci ba sai Allah ya kaskantar da ya kaskantar da mu idan ka riƙe wa'annan darajojin kana gina darajan ka kenan wa'annan ɗabi'un kana gina darajan ka wani kuma yana cikin yana ta rusawa yace ajallul wara man fata minhum wa man baqi وفي كريم لا يخلص بموثق جدير بصدق الحب من كل متق xaliikun bi kulli mati min kulli mantiki rasulun bi masrahu dunu yu warahu a jallul wara ma za su ma shi mafi fitin talikai a jallu mafi ɗaukakan alwara talikai kuma man fata da wanda ya kubuce min hum wa man baki da wanda ya rago wato man fata wanda ya wuce kenan wanda ya rasu wa man baki da ma wanda ya rage manzala sa kuma shine mafi darajansu wato tun daga annabi adam shine abu bashar baban mutane babu wani mai daraja har zuwa kan manzo Allah daga lokacin daga lokacin da aka samu manzo Sassan babu mai daraja kamar sa shi ma har duniya ta tashi shine ma'anan kulikta mubarra'an min kulli aibin kama ta sha'u wa ajmala minka lam tara تر aini wa afdala minka lan تلد النساء an halice ka ma baka da aibin komai kamar ma kai ne ka tsara yadda za a halice ka kuma ban taba ganin kyakkyawan mutum irin ka ba in ji hassan min sabi ita kuma mata ba za su taba haifan kamar ka ba mai darajan ka ba za su taba haifa ba an gama an gama sauran ma wato iyayen manzon ma ko wasu annabi adam ko duk suna iya samun daraja da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kan sabin ad ala bidnin dhura sharafin kama ala rasulillahi adnan uba yakan samu ɗaukaka da sababin ɗaukakan ɗansa kamar da adana suka samu ɗaukaka da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma alfahari ne a ce wannan ɗansu ne annabi adam zai alfahari cewa manzala ka suma ɗansa ne annabi ibrahim zai alfahari da wannan to kaga da wanda suka wuce da wanda za su zo nan gaba duk babu mai darajar manzala sallallahu alaihi wasallam saboda shine mafi fitin halittu gaba ɗaya wa afdalu da khalqi ala al-itlaqi nabiyuna wa min al-shiqaqi mafi bikin halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma jayya wa afdalu al-khalqi jami'an ahmadu salla alaihi Allah ni'ma sayyid ko bikin halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya kara masa daraja da daukaka to abubuwan da suka kawo daraja din yace wafiyun mai cika alkawari ne kaga duk wanda ba cika alƙawari kuma kaga sai zama mutumin banza yanzu zai zube a wurinka kai ka ɗaukan sa wani mai daraja mai hankali babban mutum mai mutunci da zaran zai yi alkawari ya saba yayi alkawari ya saba shikenan sai zube gaba ɗaya sannan karimun mai kyauta ne mai kyauta ne sallallahu alaihi wasallam kaga duk mutumin da yake marowaci sai ya zo da kimansa kyauta ita take taka darajar mutum wa inni ra'aytu al-bukhla yuzri bi ahlihi fa akramtu nafsi an baki. Na ga rowa tana kaskantar da mai yin ta na daraja kaina nake ta kyauta don kar a ce min marwaci so sai ka daidai karfin ka ka kai irin nawa ne kana daga darajan ka ne a wajen Allah da kuma wajen wajen mutane to manzon sama mai cika alkawari ne sannan kuma wato mai kyauta ne ɗabi'u guda uku duk wanda yake da su to yana da kima irin ta dan adam ka zama mai cika alkawari ka zama mai kyauta ka zama mai koyi sirri in ma sirri za ka boye ka zama mutum kowa ba zai ji tsoron mu'amala da kai ba wani yace salasun idza mal mar'u lan yahfaz salasan fajihu walau bi kaffin min ramadi وفاء للصديق وبذل مال وكتمان السرائر في الفؤاد idan mutum da ke abuwa guda uku ba ba da wani kima ka kai shi ka saka da shi don ba wanda ya saye shi da kuɗi ko to ka aka baka ka karba ka ba da shi don ba da kima cika alkawari kyauta da ɓoye sirri wani sai na ali ne ya faɗi wannan magana da aka manzo sama ya cika waɗannan ɗabi'u shi yasa samu wannan daraja sai ma ka zo mai cika alkawari mai kyauta mai ɓoye sirri la ya khitu bi mawfiqi baya warware alkawari manzala sana in ji alƙawari ko kafure yayi wa baya warwarewa sai dai su in suka warware in sun warware shikenan sai a yake su amma ba su warware ba ba zai warware alƙawari ba shi ta duk inda aka kulla alƙawari da manzala sun tsakanin su da kafurai daga an yi yaƙi kafin wannan lokacin su suka warware kamar mutanen makka an yi alƙawari shekara goma a sulhul hudaybiya amma bayan shekara uku suka warware wannan alƙawarin shekara uku zuwa hudu sun warware alƙawarin aka je aka yaƙe su ba shekara abin nan ba ma shekara biyu kawai shekara biyu a shekara shida aka yi sulhu da ya biya a shekara takwas aka yi fata maka shekara biyu suka warware alkawari su kuma aka je aka yaƙi da su banu da an yi alkawari da su su ma daga ba suka warware a yakin haza su ma aka yaƙi su kuma maza ma la ya khisu bi mawhidi ba warware alkawari su kafirai su ne dai yahudawa su suke su suke saba alkawari la na fi mu'minin illan wala zimma hakan ke alƙawari na mumini jadirun bisikil hubbi jadirun macancanci ne bisikil hubbi da gaskiyan so min kulli muttaqin daga duka mai tsoron Allah duk wani mai tsoron Allah to maza su ya cancanta ya cancanta ya so shi ma'ana in dai mutum yana da tsoron Allah dai so manzo Allah ka sama so na gaskiya ne ma'ana wannan baitin jadirun macancanci ne shi manzo Allah ka sama Bikin hubbi gaskiya na so min kulli muttaki daga dukkan mai tsoron Allah wato duk wani mai tsoron Allah lalle ke so manzon Allah sallallahu alaihi in ko kaga mutum baya son manzon Allah to ba mai tsoron Allah bane wato menene dai saka son mutum ba halayen sa dabi'un sa bane to manzon Allah yana da shi addinin mutum zai saka so shi in ka tsoron Allah to ai addinin mutum ne zai saka so shi ko halayensa da sa da mu'amalansa to kowanne kololuwa ne manzal su haƙi da shi ya kai kololuwa a cikin su gaba daya to kaga dole ko ka ji zuciyanka tana son sa idan kai mai tsoron Allah ne to dukkanin soyayya kuwa in dai ba ta masu tsoron Allah bane to shirme ne zaka wargade ta wargade yasa da Allah ta'ala manzal su haƙi idan Allah yana son mutum zai sa mala'iku su so shi mala'ika biyu ya so shi mala'ika biyu ya tallata mala'iku su so shi sannan a ƙasa kuma sai a saukar masa da karɓuwa bayan Allah mutane su so shi to ba masu tsoron Allah ake nufi don duk tsoron Allah ka duk yadda kake da daraja wajen Allah ta'ala sai ka samu wani kuma a nan duniya yana adawa da kai manzala sai sama bai da masu adawa ne yana da su to kaga mumine ake nufi mumine su soka bayin Allah na gari to shine alaman Allah yana son ka amma don wasu yan hayaniya sun soka ka ba su lokaci mm, don kudinka ne ko shugabancinka nan gaba ka dan kwaya zo suna tsine maka suna zagin ka a wannan ba sai an muku ƙarin bayani ba a zamanin siyasa na kuma ne ba a gani ba sun ma'amano sun makafaru mutum yana talle mutum sai dawo yana zagin sa yana ɓata shi daga ba kuma ya dawo yana ta sake tallen sa kan kuma ya dawo kuma yana ta lalata shi to ina soyayya kaga ba tun Allah bane kenan to wannan duk ba ma'auni bane ba ma'auni a ciki ko kaɗan soyayya ce ta maslaha ba ta ba don Allah ba ba ta masu tsoron Allah ba soyayyan da mumine suke wa manzala sama soyayya ce ta don Allah kuma duk wani mai tsoron Allah dole ya san manzon Allah ta idan ka ki manzo Allah ta sama kuma to baka da imani ne sai ka so shi ma fi da kowa inda ba Allah subhanahu wataala sai ka so mu'mine bayin Allah da imanin su sai da komi sai sa zuwa hadisi ingantacce salatun ah, salatun man kunna fihi wajibihim halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يؤود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو باب جاءك إن كان هذا سوء to ka samu daɗin imani ya zama Allah da manzonsa ka fi so fiye da kowa ka so mutum don Allah ba don wani abu ba ba don shugabancinsa ba don wata maslaha ko kuɗi da zai baka ko wani abu ba sannan kuma ka ji ba ka son kuma cin kafirci bayan Allah ya kamo da kai kamar da ba ka son ajiye ka wuta ka ga ka so Allah ka so manzo sun ka so mu ne na gari ai wannan sai mai tsoron Allah ne yake da wannan wani kawai duk inda ya ga maslaha take kawai cikin nan yana son wa kuma wannan ba za ta tsore ba duk soyayya ba don Allah bane ba inda za ta je ka ba ta lokaci shi yasa yake bi sidqi hubbi ka duba alfazadi yace da so na gaskiya ina akwai so na gaskiya wannan kuma kowa za a yi wa shi so na gaskiya Ya ce khaliqun kuma ya cancanta kaga da jadirun da khaliqun duk ma'anan sa ne ma'ana mustahiqun ne cancanta ne bi kulli madhi da dukkan yabo na gari min kulli mantiki daga dukkan filici wato ya cancanci a yabe shi Allah saboda mai saboda darajansa da halayensa duk wani mai magana ya kamata ya ji manzo Allah ta sama duk bai shi ba wannan kuma son zuciyansa ne yasa amma ba inda zaka kushe manzo Allah ta sama ubangiji ta Allah ya yi shi cewa innaka la ala khulqin azim bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan qalid alqalbi lan faddu min hawli yace rasulun manzuni bi masrahu dunuwu yuwarrahu rasulun manzuni sallallahu alaihi wasallam wanda yuwarrahu ake ba da tarihin addunu kusancinsa da Ubangiji ta'ala bi masarahu sababin Isra'in dai da shi. An fahimci larabcin gaba da baya kenan. Saboda haka rasulun shi fa wani irin manzo ne wannan na kira din mali ta'zim at-tankiru lit ta'zim ya duka girmama shi ne ba a ce an rasulu ba aka ce rasulun wani irin manzo ne wanda ko ake ɗauko tarihin ko ake bada tarihin addunuwu kusancinsa zuwa ga Allah bi masarahu da sababin Isra'i da aka yi da shi daga bar daga takin Kaba zuwa Baitul Maqdis sannan aka haura da shi har zuwa saman saman bakwai sama'an sama'an thumma zada ala sabi ana sama da shi har ma je wuce kamar guda bakwai ya wuce suratul muntaha ya gana da ubangiji subhanahu wataala inda mala'ika jibril ba zai iya zuwa ba yanzu wannan bai nuna maka kusancinsa da Allah duk duniya ba wanda ya samu wannan sai manzon Allah ba wani annabi da aka yi wannan eh, annabi Musa da za a gana da shi a ina aka gana da shi a tsuri Sina wani dutse ne a Masar a nan aka gana da shi ya bar Falastin ya zo wurin aka gana da shi wani ta ya gana da shi amma maza sun san da aka haura da shi saman saman bakwai sallallahu alaihi wasallam aka gane shi to wannan shi yake nuna kusancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan siya ce wata daraja ne wanda shi kaɗai ke banta da ita babu mai ita sai shi sallallahu alaihi wasallam yuwarrahu ma'ana yukhbaru ake ba da tarihinsa wa hu tarih tarihi nan ya ce yuwarrahu an yi naƙalu ko an cire hamza yu'arrahu ne yu'arrahu a tarih to amma a tarihu da ake faɗa shi ma an cire hamza din ai sai at asalin sa at-tarihu ne akwai hamza shi sa ka ce yu'arrafu masu ba da labari ta ce mu'arrikhun mu'arrikhun malamin tarihi kenan ba a cewa mukhbirun yana mukhbir ya zama kamar jarida kenan wanda ya samu labari yanzu ya ba da shi zan mai ilimin tarihi shine mu'arrikh yace lahu adatil ayyamu aflasa miqwadi wa az'anatil awthanu ba'da tamarrudi fa kam munshidin fi dhikrihi wa muraddidi أبا النار إبليس بنور محمد فولى على آقابه وهو يصرخ له أعدت الأيام أثلث مخودي له أغريشني أعدت الأيام أنا كي بعد أثلث ما في صوت مكودي لنزامي مكود اسم الآلة نمي نا القيادة قاد يقود قيادة وهو قائد mai ja mai jan abu to mikiwat abin da ake jan wani abu da shi kaga shine mai kenan binzami kenan kaman ce mikiwal ne me mikiwal hmm Kale qala yaqulu qawlan qa'ilun mikiwalun me mikiwalun ne kenan na'am abun zan jance ba mala <laughs> a tun da muka ce ismul ala mikiwalun harshe kawai harshe lisan abun yin magana da shi da me ake magana Na harshe to kaga aka ce mikiwat ba zai ce maka zimamun ba ba zai ce maka zimamun ragama ba mikiwat mikiwat da ake jin wani abu da shi shikenan ne zamin ke in an ce mikiwat da ake magana da shi shine me shine harshe hmm. ya khaliyal bali balbalta eh, abin nan ya salimar kalbi kad ahayta kalbi bil wasal bil muna ni. wal aqlu bil waswasi qalbin qida'in min habibi miki walil qawwali kal ya khali al bali balbalta bil balbali bal bin nawazazzaltani wal aqlu biz zalzali zal kagati miki walil qawwali harshe na mai yawan magana miki wal harshe kenan ran tarani an tawai aljani ne suka ji kasuwa wa abu na muke Shi ne wato abun jawo wani abu kenan wa az'anatil ausanu al ausanu jam'u wasnin gumaka kuma sun kaskantar da kansu ba da tamarrudi bayan da sun yi taurin kai wato sun miƙa wuya sun biya ba da nufi masu bautan gumaka da yawa masu bautan gumaka da suka taurin kai farkon zuwa manzara sama suka ce ba zai taɓa yiwa ba amma daga ba ka sallama suka ta musulunta kuma suka dawa suna kare manzon Allah sama sai ka ji mutum ya zo ya ce maka wallahi da ba fiskan da na cikin gani irin fiskan ka amma yanzu kuma ba fiskan da nake son da gani kamar kamar fiskan ka sallallahu alaihi wasallam da ba wanda nake ki irin ka nake gaba da shi amma yanzu ba wanda nake so irin ka to kaga yau da gobe kenan sallallahu alaihi wasallam fa kam mun shigin da yawa mai rera waka fi zikiri wajen yabonsa mu muraddihi da mai maimaitawa munshidin mai rerawa idan aka tsara wake wanda ya zo yana rera shi sunansa munshid muraddid kuma wanda yake maimaitawa yau da gobe ko bai rere ba ko bai rera ba ba sai ka rera shi inda ake rera inda ake rera wake ba to za ka ce fi zikiri muka ce wajen yabonsa ko yawa mai rera waka ta yabonsa yawa mai maimaita waka ta yabonsa ko da bai rera ta inda ake rera waka ba azzikir yana zuwa da ma'anan yabo kamar da wani tala ya ce wa rafa'na laka zikraka kuma wa innahu la zikrun laka wa liqaumi ai sharafun daukaka kenan saboda man ahabba shay'an akthara min zikiri. kana so za ka yi wa mutunsa amma asalin zikir ne ambato amma yabo ake nufi anan khabar naru iblisin nuri muhammadi khabar naru iblisin wutan iblis ta bishe binuri muhammadin da hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khabbat kullama khabbat zidnahum sa'ira khabbat ta bushe kenan ai ghamadat ta mutu kawai wutan in tafa'at ta mutu to wutan iblis ta mutu da hasken manzara kuma wato ruru abubuwa da yake na sabon Allah manzara sun ya zo ya dinga wargaza wa'annan abubuwan ya dinga kashe ainihin wutansa wal iblis ya kamata a ce iblisa ne ba za a ce iblisin ba saboda me mamnu min mamnu min sarfi ne ko wa jurra bil fatati ma la yasri ma lan yudahu ya kuma da arasi ba ka masa tanwini ba za ka masa kasara ba nan kuma an masa tanwini kuma an masa kasara ba ce khaban naru iblisa haka ne da ya kamata haka ce iblisin to da farko me yasa ya zama alami me yasa ya zama mamnu min sarf saboda dalilai guda biyu lil alamiya wal ajamiya alami ne da anti iblis kuwa sai shi ake nufi kuma sunan ajami ne ba balarabin suna bane shi yasa ya zama mamnu min sarf amma me yasa ne ya sarrafa shi lid darura shi'riya lura na waka wa abin nan wa ja'izun fi san'ati shi'ri sarif an yusrifa sha'iru ma layan sarif ya halatta a sana'a ta waka mutum ya sarrafa abin da ba ya juyawa kamar sa ne kamar sa Kisira, kusa duk an halatta maka matsayin ne mai yin waka to da ya kashe watan iblis in fawalla sai juya baya ala a kan dugadugan sai yana gudu wa ya yasrahu yana kara yana ya shiga uku ya halaka shi iblis kenan go ya zo a bukari da wasu idan an yi kiran sallah lokacin da ake kiran sallah shi iblis ɗan kenan jiya yake yana gudu yana tusa yana tusa saboda tsoro an gama kiran sallah kuma sai dawo idan an zo ana ikama ana ta da ikama nan ma su juya yana gudu yana tusa saboda tsoro ana gama ikama kuma sai sake dawowa kenan sai dai dinga saka mutum wannan yana gaya masa wannan ya gaya kaza katina kaza har mutum ya zama bai ma san ma raka nawa ba ko raka'a biyar uku ne ko biyu ne ko nawa aikin shaidan kenan amma dai duk inda ake kiran sallah ko ikama shaidan zai juya akwai ashhadu an la ilaha illallah a ciki akwai ashhadu anna muhammadan rasulullah to yana daga cikin darajar da maza suna samu idan an ambaci Allah a kalmar shahada ko a kiran sallah ko a ikama sai an sai an ambace shi yace ubi hablahul arzaqu fi dhilli rumhihi فلاذ أبو سفيان منه بسلهه وذلت بنصر الله ثم بفتحه خفافيش أهل الشرك كعشى بصبهه وهامهم طرا بكفه تشدخ أبيحت له الأرزاق أن هلت ما أرزقي في ظل رمهه أينوان ماشين صح wato inuwa ma shi ne in yaƙi kenan idan ya je aka yaƙi aka samu ganima to an halatta masa ya ci wannan hisiya ce wato wata daraja ne da Allah Ta ba shi bai ba su annabawa kuma yana zuwa hadisin utitu khamsan lam yutahunna ahadun min al-anbiya an bani abubuwa guda biyar ba ba sauran annabawa daga cikin su yace wa uhilla li ash-shafa'atu wa kana lam tahill wa kana lam tahill li ahadin an halatta mini abin nan al-ghanaim uhilla li al-ghanaim an halatta mini ganima wanda da bata halatta ga wani ba to shi ne ma'anan fi zilli rumhihi a inuwan wato mashinsa to sannan kuma ya zo a hadisi ingantacce hadisin bukhari manzon su ya ce ju'ila riski, ta ta zilli rumhi wa ju'ila zullatu wasu sagharu alaman amri an sanya min arzikina na a ƙarƙashin inuwan takobina a ƙarƙashin inuwan takobina wasu na fassara shi a ƙarƙashin kaicin takwas dina domin ya a kuma karfi ila kalmar zillu din tana iya ɗauka haka amma ban bincike a kan wannan ba amma akwai malai da suke fassara haka yake an sanya walakanci da ƙasƙanci kuma ga dukkan wanda ya saba umarni na wato duk wanda ya kiyaye imani kuwa maza su ma sai ya sare wuyansa sai ya shiga ukunsa ganiman kuma aka ce an halatta masa ita so da haka wannan ba karaman falala ba ne sahabbai da yawa sun yi kuɗi sun yi arziki da sababin ganiman da aka dinga samu a zo ana tarebawa ana tarebawa kawai sai ta aikin addini kawai tun da baka da tunanin na ciki ne nan bunshin shinkafan ka kusan karewa baka da tashin hankali sai kai ta jihadi kawai kuma ta jihadi Allah ta'ala halatta wa al'umman nan ganima amma da kam idan aka yi yaƙi ta samu ganima sai da wuta ta zo ta cinye ganima shine alama an karbi jihadin ku kenan in ba ta cinye ba to akwai matsala sai an ke bincike wani matsala aka samu in wani ne ya sace wani abu na ganima sai ya dawo da shi kafin wutan ta zo ta ci amma shi ko manzala sa sanawa an halatta masa wannan yake falaza abu sufyana abu sufyanu ya fake minhu minhu daga manzala sa bi sulhihi da sa wato minhu daga azabtarwa manzala sa bi sulhihi da sulhin a fatahu makka shi ko abu sufyan shine sarkin makka wannan lokacin kuma da shi ne aka je yakin uhud shine shugaba abu a lokacin wanda kuma sun ji wa musulmi ciwo har ma ya zo ya yi wa musulmi dariyan gayya yana don an yada manzala ta sama ya rasu yana cewa hal fikum muhammad hal fikum a cikin kwakwar muhammad da ya ji shiru manzala ya hana ba da amsa sun ce tsari riga an kashe shi ya take tambayan abubakar akwai shiru abu umar yana nan manzala ya hana amsa sun ce nan gaba ɗaya an gama da su to a lokacin sai na ya kafa ya ce kalla kad Allahu ma yuhzinuka ya adu Allah ce ina Allah ya wanzar da wa'inda za su bukanta maka ya makin Allah duk lokacin Abu fiya bai musulunta ma to sai kama musu daliya na cewa yawmun biyo mai badrin wal harbu sija mun rama abinda kuka mana yakin badar dama yakin kewayawa yake yawmun mun yawmun yau yawmun wa yawmun alayka so Abu Sufyan da makin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakin badar har aka yi uhud har yayi haƙoƙi ma ya zazzagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Hassan bin Sa'di yayi ta ke tarama masa irana dan fito makka din ya shiga da waƙen sa shi ma ya cewa adinna khaylana na tarawha tufiru naqa mawiduha khida'u yubarin al-asinnata muzgiyatin ala aqfatiha al-aslu az-zima'u tazallu ziyaduna mutamattiratin wa taldumu wa taldumuhunna bil khumri an-nisa'u أمن يهجو رسول الله منكم ويمدهه وينصره سواء أتهجوه ولست له بكفء وشركما لخيركما الفداء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له خفاء حجوت محمدا برا حنيفا أمين الله شيمته وفاء فإن أبي ووالده وعرضي لإرض محمد منكم فداء على أبلغ أبا سفيان عني mughallatan laqad bariha al-kifa'u aka dinga mayar masa raddi a cikin wa'annan waƙin a lokacin fatahu maka yana rama zagin da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma a fatahu makka Allah ya kaddara musulunta sa kenan ya rasa yanda zai yi sai fake da sulhu shine ma'anan walaza Abu Sufyana minhu bisulhi ya fake da sulhu don da aka shigo maka su rasa yanda za su yi kawai gudu suka kama yi suka kama gud! wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan to ne ba manzo sun ashara ta wannan eh, abin da kamata kai ya rasulullahi ka ce duk wanda ya shiga gidan Abu su ka taba shi idan ka sa haka zai kan ji shine sai ce man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa aminun wa man dakhala al-bayt al-haram fa huwa man dakhala al-masjid fa huwa aminun wa man aghmada sayfahu wa huwa aminun fa huwa aminun duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ka ku taba shi duk wanda ya shiga ɗakin masallaci shine haramin makka kenan cikin masallacin makka kar a taɓa shi dukkan wanda ya mai da tukubinsa cikin kubensa, to shi ma kar a taɓa shi kenan a nan dai aka samu sulhu abu sufyan ya musulunta a wannan ranar tare da mutum dubu biyu mutum dubu biyu suka musulunta su dubu takwas suka zo yakin makka din fatau makka amma an gama yakin haka tafi yakin hunaini sai tashi sun zama su dubu goma dubu biyu sun musulunta to wannan wata ɗaukaka ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da suke ganin kamar sun gama da shi sun rage masa ƙarfinsa a yakin uhudu ga shi kuma sun zo sun ba wata mafaka sai dai su yi sulhu da shi manzon sama buɗe makka ba tare da an kusa yaƙi ba duk sun gudu sun tarwatsi wasu ma an kashe su a akwai wanda manzon sama ya ce ko da sun makale da rigan kaba su kan kar a jale su aka gama da su wa zallat bi nasrillahi thumma bi fathihi shu ahli shirki ta bi subhihi khafafishu shu ahli shirki jemagun ma'abota shirka jam'u khuffash khuffash ne jemage wato nan ya zage su ne ya kaskantar da mushrikai ne yace jemagun ma'abota shirka zallat sun wuni sun kasance kenan bi nasrillahi da taimakon Allah ma bi fatihi da kuma buti garin Makka da manzara sai sun kasance hasha suna dundumi bi sufihi da asubahinsa asuba ta yi ma ba sa gani ba sa gani ba sa gani suna gani dundumi suna gani kaman gari biyu waye ba tsabar tashin hankali wato ran da aka shiga fatau Makka tsabar tashin hankali da suka shiga gari ya waye ma ba su san ya waye ba kowa duhu kawai yake gani wannan manzala sun Allah ya taimake shi ne ya buɗe garin Makka ya samu wannan izza din su kuma suka samu wannan ƙasƙanci to sai ambace su yace khafafish jam'u khufash wato jemagu jemage yana da ƙara ko yana da irin in yana kan bishiya za ka dinga jin kukan ya dame ka da kuka kuma ba wani karfi yake da shi ba da ya faɗo sai ya kasa tashi sai ka gama da shi to shine sifar ta kafuren da wannan ga barazana amma babu wani mai <laughs> ba wani karbi yanzu wani tsuntsu ne kaɗan buge kaɗan sai tashi amma jemage ya faɗo maka kuma ya kasa da kasa tashi to an siffanta wasu da jemage an siffanta shi da da rauni kenan kaga wannan kenan barazana ne wanda kuma sahabbai ba za su tsorita da wannan barazana ba kamar da ke cewa fada'il wa'ida kama wa'iduka ba'iri hataninu ajnihati zubabi yabiru kina min barazana barazanan ka ba za ta tsorita ni ba yanzu kukan fuffuken sauro zai tsorita mutum kukan fuffuken kuda kai zai tsorita mutum gara ma na sauro ai kila zai tsorita fuffuken kuda ajin hati zubab yanzu kuda yana dan kuka yana dan motsa fuffuken ta haka zai tsorita ka yake to haka duk barazanan kuda zai tsorita so da khafish ne yace wa hamuhum kawunan su kurran gaba su tushdahu ana kakkarya su bi kaffaihi da tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kakkarya su da tafin hannunsa amma sun alayan sun ce maza su bai taba dukan wani kafuri ba a wurin yaƙi amma wallahu ala kuma abin mamaki ne a cikin yaƙin da yana a cikin bugi kafuri da hannunsa ba buga ba wani yi buƙatar hujja mai ƙarfi amma dai wasu sun faɗi haka su shi albazar yana cewa yana kakkarya kawunan kafurai da ne da tafi annabi kaga yayi yakin kenan yayi yakin kenan sallallahu alaihi wasallam hamu shine ru'us wato kayuna sai idana fatadalla qudwatan wa mabarratan qala qaumun وقد قال قوم عاين garwa wa hawala غرو وحوى الحب والقل أثرة خصائصه فاتت يد العد كثرة ولو أن من في الأرض يملي وينسخ دنا ya kusanta sallallahu alaihi wasallam fatadalla ya ƙara kusanta kenan sun madana fatadalla fa kana kaba kaba qausaini au madana ya kusanta khuzwatan wajen samun matsayi shine khuzwa samun rabo na matsayi wa mabarratan da wajen da'a wa sallallahu yana kusa da ubangiji ta'ala a matsayi Allah ya kusanta da shi ya bashi matsayi kuma ya bashi da'a mutum ne mai ibada ba kai ka kamo shi ba a wajen ibada wa ƙala ƙaumun, qaumun sai wasu mutane ma fa sun ce ayan Allah ya ga Allah jaharatan sarari lokacin da aka yi iradi da shi wasu mutanen ko suka ce mai bai gan shi ba wanda kuma shi ne gaskiya hmm, an ruwaito daga Abdullahi bin Abbar Arabahu ya ga ubangijinsa to suka fassara shi cewa ya ga ubangijinsa da idon sai yake nufi shi kuma da zuciyarsa yake nufi ma kazawal fuadu mara so da aka a zuciyarsa yake nufi Aisha da aka tambaye ta har ra'a rabbahu manzon suna ya ga ubangijinsa ke ta ce da kar qaffa sha'ri min ma qultu la na jiki kan jiki na tashi duk wanda ya gaya maka manzon sama ya ya ga Allah ƙarya yake yi maka ta ce duk wanda ya gaya maka bai ga Allah ma to wannan magana kuwa ita ce gaskiya in dai ba wani tawili ya yi ba ba za a ce ƙarya kai ba amma dai dalilai suna nuna maza su daga ga Allah don hadisai guda uku dukkan sai musulmi ne imam sai yaro ito su an tambaye maza su ma har ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka sai ce nurun anna arahu wannan hasken ya ga aina ganshi shine fassara wannan amma suna cewa nurun kai shi haske ne anna arahu ina zan ganshi sai suka hada da wancan hadisin har ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka shi ma yana cikin sai musulmi sai ce ra'aitu nuran naga haske to suka ce tun da ya ce ya ga haske a nan to can kuma ya ce nurun annara sun fassara shi Allah haske ne ya za a yi na gan shi kuma Allahu nuru samawati wal ard suka ce ya ga Allah eh tunda ya ce haske ne ya zai na gan shi nan kuma yake na gaske to amma sun manta in sun yi haka an yi tubka da warwara kenan ya ce bai gani ba kuma ya ce ya gani kaga kaga an warware maganan kenan to maganan ba gaskiya bane ai ra'aitu nuran naga haske to shine zai fassara maka nurun anna ara tunda aka ce kaga Allah yace naga haske kaga ba Allah ya gani ba kenan inda Allah ya ce sai ce ra'aitu nura amma ce ra'aitu nuran naga wani haske dai. to kaga ba Allah ya gani ba to can kuma sai ka ce nurun anna arahu sai ce har da aka ce shin ka Abu Zar ne ya tambaye shi har ra'aita rabbi shin kaga ubangijinka sai ce nurun anna kai wannan hasken ina zan iya ganin sa mana haske ya hana ya gan shi to me hasken shine hijabi da hana ga Allah shi ma hadisi ne ingantacce cikin sahihi muslim hijabuhu nur law kashafahu la ahraqa subuhat wa ta ilay basru hijabuhu nur hijabin da hana ga Allah shamakin da hana ga Allah haske ne sai kuma yace na ga haske me ya gani kenan shamakin ya gani sai ce nurun an na arahu me ma'anarsa kenan wannan hasken ya za a yi na ganshi ma'ana haske ya hana in ganshi wannan shine fiqhun hadisi kenan fassara kenan ta ilimi ba ta tawili ko kame kame ba yace wala garwa shi alfaza dai wala garwa ba mamaki shine ma'anan garwa a larabci wala garwa ba mamaki fa huwa alhibbu shi abun so ne Allah yana son sa alhabib shine ma'anan alhibbu wal khillu kuma shi badadi ne ufratan wajen zabi wato Allah ya zabe shi ya zama habibullah wanda Allah yake so sannan kuma khalilullah daɗin Allah wanda Allah yake masa so da kololuwa babu mamaki don haka ta kasance eh da ta kasance kan babu mamaki ko za ka yi mamaki ba ne mamakin an ce da ya inganta cewa manzo sun ya ga Allah a Isra'i da Miraji ko a ina ma da ba ma duk matsayin sa ya kai to amma shi da kansa ne yake gani ba shi kenan ba kuma shi ya Isra'i da Miraji sai sai ka ce ya gani don za ka bashi wannan matsayin sai ko baka bashi wannan ba akwai matsayi da yake da shi wanda suka fi wannan girma mun fahimta akwai matsayi da yake da shi wanda zai zai nuna darajansa kusancinsa da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ɗaukaka shi da ubangiji ta alayi da kuma darajojin da zai samu a wato ainihin lahira a shafa'atul kubra kuma zai ga Allah a aljanna zai ga Allah a janna wato ganin Allah shine na karshe bayan duk darajojin da aka bashi aka bashi na a janna kuma zai ga Allah kaga samu wannan darajar kenan sai zama ta duniya yace khasa'isuhu darajojinsa wanda yake ɗanta da su wanda babu mai su sai shi fatat yadda la'addi ta kubucewa hannun kidaya kasratan wajen yawa wato darajojin da shi kaɗai ke banta da su ma wanda ba a ba wani annabi ko wani ba to sun kubuce wa hannun lissafi ba za ka ce abu kaza darajar sa bane ka ce yana da shafa'atul kubra yana da liwa'ul hamd wata tuta ta yabo wanda duk annaba suke karkashin ta shine farkon wanda zai fara shiga aljanna shine farkon kaza ka lissafa wannan ba za ka iya lissafa su gaba ɗaya ba kuma ne sun yi littattafai a kansu da la'ilun nubuwa sadaka da kuma wasu darajojinsa na duniya isra'i da mi'raji da halatta masa ganima da sauransu abubuwa da yawa su ma in zaka lissafa su ba za ka iya ba yayi wa annabawa sallah gaba ɗaya jagorance su yace walau anna man fil amr man fil ardi yumli wa yansahu duk wanda suke rayuwa a bayan kasan nan yumli za su dinga maka shikta, za su dinga maka imla'i ko kuma za su eh za su dinga maka imla'i na darajojin manzon sama da yake banta da su Wayan yansahu wasu kuma kamar wayannan mutane suna rubutawa to da ba za a iya lissafa su ba don wasu ma ba a san su ba ai sai ka ka lissafa iya wanda ka sani kawai ba a san su ba su za su ma faman mithluhu fil alamin jalalatan huwa al-lubb wa'dun man adahu nukhalatan ahadan lahu al-adatu adati rabban ihalatan khuruqun ka amsalin nujumi dalalatan tanaqalaha shibun thiqatun wa shurrahu faman mithluhu wane ne irin manzala ta sama fil alamin a cikin talikai jalalatan wajen daukaka akwai babu shi kadai ne in ya ce ana sayyidu walad adama yawmal qiyamati wala faqar shi kadai ne huwa lubbu shine tsantsan kwaya wato masara yanzu in ka suke ta za ka samu wani yayi yayi wani shirme shirme a ciki kila har da tsakuwa to tsantsan kwaya ko kuma in ka in ka surfa ta akwai dusa akwai me akwai kwaya to shine allubu wato tsantsan abu kenan shine fassu shay'i hakikanin abu kenan sai ce wa'adut ka lissafa man adahu duk wanda ya tare wannan maganar nukhalatan a matsayin dusa a matsayin a matsayin dusa wato bai da kima kenan wanda ya ci ba haka ba ne na yi wani abu a nan kun fahimta na me ma'anan man adahu ta wannan ba shi ba in ka fasara shi haka ka shi shi mai kwanci larabcin in ka ce wa adud ka fa man adahu duk wanda ba manzo Allah ya sa ba tan a matsayin dusa to kai sauran annabawan Allah dusa ne kaga kaga kashi ne kenan wannan kuskure ne ko shakka babu kuma in alfazazi haka yake nufi kuskure yayi Allah ya gafarta masa amma mu ba za mu fassara shi a kan wa'adud ka fa man ada duk wanda tare wannan magana yake manzala Allah sun ba shine tsantsan jauharin ba ba shine hakikanin mai darajan ba nukalatan kawai dusa ne shi amma ba duk wanda ba shi ba akwai annabi Ibrahim akwai annabi Musa akwai annabi Isa wa min qaumin nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam duk wannan annaba an kace dusa ne a isan ka to ku kula da fassarar da ne ita za ka yi ahadan lahu al'adati rabtan ihalatan khuruqun wato keta al'ada abubuwa da suka saka al'ada sune khuruq kun fahimta kenan abubuwan da al'ada ba za su yi ba suka yiwu masu yawa wato mu'jizozi kenan mu'jizozin manzara sama ta amsalin nujumi wanda suke kamar taurari da dalalatan wajen shiryarwa wanda tauraro yake da haske nuna maka hanya ka tafi wa'annan mu'jizozin a hadar lahul adati sun canja masa al'adati al'ada abinda al'ada bai zai yi ba kuma sai zo yayi a gare shi rabtan wajen daurewa kuma ihalatan wato canjawa ihala canjawa wa halal lahul adati wannan wujojin sun canja masa al'ada ihalatan canjawa rabtan don su ɗaure annabtansa da darajansa sallallahu alaihi wasallam ka gaskanta cewa shi annabi ne eh sakon da zo da shi idan ka hada da mujizinsa zai tabbatar maka cewa shi annabin Allah ne abun da al'ada da zai kamar mai kenan kamar in shiqaqul amr tsagewan wata wata ta tsage wannan sun ake ce ka tsaga mana watan nan biyu yayi addu'a kuma sai ka tsage din al'ada zai yi ne yanzu a koni wajen garin ku da zaka ce tsaga maka wata bijiran goma sha hudu ya tsaga zai yi kura ta yi magana saboda shi A koni wanda kura za ta yi magana saboda shi dutse ya masa magana ya masa sallama ku tuttura dibino ya yi nishi ya magana ya yi kuka da sauran dukkan mu'jizozi irin na tatsan nono akuyan da bata da nono ruwa dinga bubbuga a tsakanin yatsunsa abinci ɗan kaɗan ya sa masa albarka ya waita ya ishi mutane dubbunai da makamantan wannan to kaga wannan su ne khuruqun kenan mu'jizat to sun canja masa ma al'ada abinda al'ada mustahili ne bai zai yiwu ba sai kaga kuma ya yiwu don manzala kuma ya ne ya yiwu wannan shi yake ƙara nuna maka gaskiyan annabtansa shi yasa ke ramsan wannan zai ture maka annabtansa da gaskiya manzoncinsa da gaskiya ka tabbatar da cewa shi annabin Allah ne da gaske yace tanaqalaha shibun su wayannan mujizozin tanaqalaha shibun wato shibun masu furfura tsofaffi kenan siqatun amintattu wa shurrahu da matasa tanaqalaha sun yi cirereniyanta wato wannan ya mika wannan wannan ya ba wannan wannan ruwaito ya gaya wannan wannan kanin tsofaffi da matasa haka aka dinga yi aka dinga har duniya ta tashi kuma ana ruwaito mujizojinsa kun ta tanakala mafa'ala ne wanne ba wannan shibun jam'u me ashyab jam'u ashyab ashyab shine mutum ɗin ne furfura shibun kuma fa jam'insa kenan mutane da yawa wa ta tattaquna in kafartun yawman yaj'alul wildana shiba ta ya za ku kare kanku daga azabar Allah azabar ranan da za ta sanya wato yara ƙanana su dinga yin furfura in kafar su yin kun wa Allah ba za ku iya to kaga shibun jam'u ne jam'u ba da haka masu furfura ake nufi masdarin ta kuma fa shaibun kenan shaibun shine wato abun nan inni tahamsu nasiha shaibi fi da azali wa shaibu abu adufi nusim an tuhami siqatun jam'u siqa wa shurrahu shurrahu ana na nufin shabab matasa kenan jam'u sharikhin ash-shariqu huwa ash-shabu shi kuma mazdarin sa sharhun sharhun shine kuruciya sharikhun mai kuruciya shurrakun masu kuruciya wato matasa kenan matashi sharikhun matasa da yawa kuma shurrakun wato amma ana nufin matashin da yake farko farkon kuruciyansa ko kamar inda wani yake faɗa ne su zuwa rubin abin sulma ne ko ko tsarfa ne yana cewa in tas'aluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'in nisa'i tabibu idza shaba ra'su mari aw qalla maluhu wa laysa lahu min nasibu yuridna thara al-mali haythu alimnahu wa sharhu ash-shababi indahunna ajibu an kun tambaye shi dangane da halayen mata yake shi ya san cututtukan mata kuma shi likitan mata ne likitan mata ne ce ba sa son tsoho kuma ba sa son me wanda yake da abin nan wanda yake talaka abin nan iza qalla ra'sul mar'i idza shaba ra'sul mar'i au kalla malu idan kan mutum ya furfura ko dukiyarsa ta zama yar kaɗan falaisa lahu min wujhihin nasiyu baya da rebo a soyayyen mata ka zama tsoho ko kuma baka da kuɗi ka zama talaka sai dai a bisa lalura kawai alal lalura ce je za ta yuridna tsara almali haisu alina su kuɗi suke so a kuɗi na yake ko kai dottijo ne kana da kuɗi to kawai za ka kai yaro ne a wurin su sai ce wa sharhu shababi farkon ƙuruciya kuma wato matashi mai jini a jika ko ajibu abun ƙayatarwa ne inda hunna a wurin su suna son sa yana burge su to in ka zama matashin ko ko baka da kuɗin za su son ka saboda me kanka amma in kun yi biyu ɗaya mai kuɗi kai talaka ba to tana can ta inda masu kuɗi masu kuɗi suke yawa da haka sai zama na <clears throat> suna inda mai kwan yake kenan to wannan yana ganin tsarfa abu shi ma imrul qais me yake ne irin wannan idza shaba rasul mai da malu wa laysa lahu min wudhihinna nasubanna na akwani baitin arahunna arahunna la yuhibna man qalla maluhu wala marra aina sheba fihi wa qawwata ita ni na ga mata ba sa son wanda dukiyarsa yar kaɗan ne talaka wanda bai da kuɗi ko wanda suka gane shi yana da kurkura ɗan tantsore haka ana ɗan tafiya da ƙyar da kai mata ba sa son sa muhallin shi shine sharhu wato kuruciya kenan kuruciya Wai zai iya zama unfuwanu shabab wato abun nan din farko farkon kuruciya to bari mu ku tambaya eh, menene abun nan mufradin matashi abin nan a ashab ko shab to jami'in safa shabab to mazdarin safa shurbu shu <laughs> shabun matashi daya shababun matasa mazdarin safa shi samartakan shaibu ya zama furfura kenan shibbu <laughs> aina ka taba wannan shababa la shababun mazdari ne shabab baka ji an ce abin nan abin nan e, shababaka kabla harabi a hadisi ka tilban kuruciyanka kafin tsufanka kuma alalaita shiri ba shi ba nake nema abin nan alalaita shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu alalaita shababa ina ma ce ƙuruciya za ta dawo in ba ta labarin abin da furfura yi walla shababu hamidatan ayyamuhu law kana zalika yushtara aw yarju kaga shababu abun nan ne masdari ne to amma masdari akan iya jam'i da shi kaman julusun menene ba zama ba to amma kuma mutane da zaunannu ana ce musu me julus bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan qiyamun tsawa ne amma kuma za a ce me wa nahnu qiyamun muna tsaye amma menene abun nan din eh, jam'in jalisun ba jalisuna bane jam'in qa'imun fa qa'imun to me jam'un shabun kuma in ka aje shabab ba mun ce ana cewa julusun jalisuna ba sannan kuma qiyamun qa'imuna to menene shababun kuma me lalle shubbanun shubbanun ne jam'in shabun daga ce shubbanu sune matasa kenan za mu tsaya nan wasu sallallahu wasu sallam wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh